Ƙungiyar inshi almajiran ilzazzaki lokacin gudanar da muzaharar ashura ta goma ga almuharram a wasu yankunan jihohin arewacin Najeriya. Tun kafin fara muzaharar da almajiran ilzazzaki a kungiyar IMN a e takaice suka ce an kashe musu membobi, rundunar 'yan sanda ta fitar da sanarwar cewa duk wani mai son yin gangamin ashura na iya fitowa kamar yadda shi ake yi a sassan duniya, amma banda 'yan ƙungiyar IMN e da aka haramta kuma ake ɗaukar ayyukanta na ta'addanci ne. na zanta da ɗaya daga masu magana madadin almajiran ilzazzaki wato Muhammad Ibrahim Gamawa bayan kammala muzaharar a lafiya lafiyar jihar Nasarawa. Kamar yadda shi Janar ya alkawari ya yi mana kogin jini da kuma dalar gawace a garin Muhammad yadda kake magana ne wani lokacin muna so mu ji ya lamuran suka faru ba kogin jini da sauransu ba ya lamuran suka faru a eh wasu muna da labarin kamar kuna bayanan cewa an samu asarar rayuka. A misali a agare sun kashe mutum uku a Gombe an kashe mutum uku nan ma a Kaduna an kashe mutum uku a imela an kashe mutum daya sannan kuma a garin yanan ma an kashe mutum daya a sa'annan kuma raunuka kan suna da yawan gaske a katsina sai da ba an gama muzaharar suka je suka gidan malam yakubu suka yi ta an tafiya gas suka yi ta matsawa mutane amma kuma an ce a talakawa na anguwan wayanda ma ba yan uwa ba sun harzuka sun zo sun kewaye wajen don su kawo wa yan uwa ko musamman malam yakubu ɗauki to lallai sai alkawarin da sai to gana ya yi ya cika ba ba alkawari ba ne muhammad ibrahim gamawa wannan abinda yan sanda suka faɗa tun jiya na faɗa ma sanarwa suka mm. fitar cewa wannan tafiyar ta imn an haramta ta a najeriya shi yasa duk wanda ya fito sun yi gargadi dama duk wanda ya fito yana taka doka ne duk da haka muhammad ibrahim muhammad gamawa akwai wajajen da muka samu labari kun fito kun yi wannan muzarar amma babu abin da ya faru ai eh kamar mun yi a nan lafiya mahaifar shi sufeto jana na 'yan sanda kuma ma daga kusa da gidansu aka tashi aka kammala kuma lafiya ta nan inda duk babu lafiya su 'yan sandan ne suka jawo to an yi gaskiya a garin su kuma a mahaifarsa kuma a anguwansu a nan aka tashi kuma a nan aka je aka aka aka kammala sabili da haka in dama sun ɗauka cewa za a tsoratar da mutane ne kar a zo a yi abin da aka saba to gaskiya ba a fasa ba. Zuwa haɗa wannan rahoto, rundunar 'yan sanda bata fito da wata sanarwa kan wani mataki da ya kai ga asarar rayuka ba ko kuwa a'a. Nasiru Adamu Alhika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.